kuma zai saka musu a kansu. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم waɗanda suke aibata masu bayar da sadaka ta nafila daga muminai suna aibata su da ba da sadaka kaɗan, haka ma waɗanda ba su samu abin da za su bayar ba sai kaɗan shi ne abin da za su iya bayarwa sai su yi musu izgili da cewa wani amfani sadakar ku za ta yi, Allah yana mayar musu da izgilinsu a kansu sakamakon izgilin da suka yi wa mu.